yau ma dai juma'a ce Allah ya raya mu mun samu ganin wannan rana muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin aikin alkhairi wanda zai dadim kafin mu ci gaba kan gajeren saƙo mun yi magana a kan abin da shafi katin zaɓe wannan katin zaɓen asbaha darura yanzu ya zama tilas ya zama wajibi domin kuwa da wannan zaɓen ne muke iya zaɓar mutumin da muke kyautata masa zato duk da sanin daidai sai Allah ɗan takara Allah kaɗai sa abin da ke zuciya kowa mu ba mu sani ba amma dai da zaɓen ne muke ganin muna iya zaɓen wanda zai mana adalci to muna roƙon Allah ta'ala ya shiga gaba Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi ya ku 'yan uwa bincike ya tabbatar da mu baya mu ne ƙarshe a yin katin zaɓe idan ka je kowane wuri akwai inda na je a garin nan na je yin katin zaɓe tare da malam hassan muka je abin mamaki a wajen ba mu kai kaso biyar ba bisa ɗari duk su ne kuma nan suke wuni idan wanda ba kai ba yana iya zuwa ya wuni ya sha rana ya sha yunwa ya sha wahala har ma wani ya ba da ɗan cin hanci don a yi masa kai musulmi ka fi cancanta ka yi haka don haka muna kira ga 'yan uwa duk yadda za ka yi ka samu wannan katin zaben ka samu yanzu nan a inda na fito don a yi firintin wannan takarda to labarin da suke yi ba labari ba ne mai daɗin ji magana suke sun shirya su karɓe mulki to ba mulkin yana hannunmu ya muka gane ai ba mu jin daɗi ina ga abin ya kwace a hannunmu ya koma hannunsu da yawan mu idan aka ce a ji katin zaɓe sai su ce wani amfani aka yi masu gaskiya ne ba a yi muku amfani ba kuma an zalunce ku kuma an cuce ku amma ku yi haƙuri domin Allah ya yi kira gare mu yi haƙuri muna gane ba kowa ya yi haƙuri wallahi waɗannan mutanen ba mu san haka za su yi bada ba mu zaɓe su ba tun daga kan shugaban ƙasa Buhari har gwamnoni har ƙasa wannan ba ita ba ce amanar da muka yi da su ko ba haka muka yi da su ba kuma in mun san haka za su yi mu ma ba za mu ce ku zaɓe su ba wannan ke gwada muku mu ma ba mu san gaibu ba to amma wannan bai kare gwiwar mu yadda muka sha wuya haka waɗancan ma sun sha wuya duk da mu muka fi su shan wahala amma sun fi mu kuka mu ake duka su suke kuka mu ake duka su suke kuka a haka ma so suke su kwace mulkin su ƙara ananta mana fiye da halin da muke ciki kowa ya je katin zaɓe idan zaɓe ya zo idan waɗannan ka gaba su yi maka ba canja suka zaɓi wani kuma shi kenan ba da wannan katin zaɓen canja su dama ba canji ba ne su don you change the change ko ba ka ba ai shi kenan sai ka canja su idan kuma kana ganin cewa a ci gaba haka a ci gaba mu dai kiran mu shine kowa ikatin zaɓe Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi godiya ta tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman taimakon Allah muna neman gafara Allah muna roƙonsa ya kare mu daga sharrin kawunanmu da munana ayyukanmu wanda Allah ya kimtsa shi ba wanda zai batar da shi wanda Allah ya batar da shi baka samun wanda zai kimtsa shi lallai na ce da ba abin bauta bisa cancanta sai dai Allah lallai annabi Muhammad jakada ne na Allah Allah ya daɗin tsira gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi bagiransu har zuwa ranar tashin alkiyama bayan wannan ya ku yan uwa mu sani cewa al'amnu al'amnu eh nizamul amni fil islam shine al-makhrajul wahid tsarin tsaro da musulunci ya kawo ita kadai ce mafita a samu zaman lafiya za ku gama tsalle-tsallen ku ku dawo wannan musuluncin Abin da muke faɗi a wannan mimbari mun faɗa mun ƙara wallahi jama'a in dai ba Allah aka bi ba ba za a zauna lafiya ba dalilin mu shine duniyan nan ta Allah ce kuma da ya tsara wannan duniya bai nemi shawarar kowa ba da Allah ya girke wannan duniya bai nemi taimakon kowa ba da Allah ya halitta wannan duniya bai nemi taimakon kowa ba komi ka gani a duniyan nan na Allah ne da mu da abin da muke yi gaba ɗaya na Allah ne wallahu khalaqakum wa ma tun da komi na Allah ne to bai yiwa kuma a cire tsarin Allah a dako tsarin wani kuma a zauna lafiya lalle ba a yi wa kai adalci ba da wannan muke kira ga masu hankali a cikin gwamnatoci ku dawo ku tambayi malamai yadda za a yi a zauna lafiya malamai za su gaya muku ga yadda ake wa Allah biyayya sai shi kuma Allah ya kawo zaman lafiya babu wani security da ya isa ya kawo zaman lafiya ƙarya yake shi ma ya san ƙarya yake yanzu su ma security ba ta kan suke ba eh idan ba abu Allah ba ba za a zauna lafiya ba bin Allah maganin wayewa Allah Allah ta'ala ka ba mu ikon yi maka biyayya da wannan za ka gane cewa lallai aminci a rayuwa aminci da natsuwa Shi shine abinda kowane rai yake nema bi ma'ana da ake cewa aminci ku zauna lafiya ka ji shiru ba fitina ka ji shiru babu sharri mutane su samu natsuwa mutane su samu istikirari mutane su samu ci gaban arziki tsoro ya kauce a rayuwar mutum tsoro ya kauce daga mutuncin mutum tsoro ya kauce daga abin da mutum ya mallaka tsoro ya kauce daga abubuwan da mutum ya tara na arziki a yau idan kana da shanu baka zauna lafiya ba dalilin sata shanun ana iya kashe ka a yau idan ka samu kuɗi to dai samun duniyar ɗan zako ba samun duniyar ba wai ina za a zauna a ci duniyar eh da wannan na sha gaya wa 'yan boko a nan abuja 'yan boko a fatakwal da 'yan boko a Legas da kuke ganin kuna zaune cikin gari talakawa na fama da wahala da yunwa da rashin tsaro wallahi nan gaba za ku ga talakawan nan cikin gidajenku wallahi lazim ka duba sri lanka ka gani ƙasar sri lanka da al'amura suka watse malam sai ga talakawan ƙasa akan gadon shugaban ƙasa suna tsalle ta ɓaci to kaji baka ji bawashe na cewa Allah ya kiyaye bacin rana ba to wannan shine bacin rana ana gaya mai kai musu adalci kai musu adalci amma bai ji ba sai ga su suna tsalle a kan gadonsa shi ko yaron ta na kare ya arce wallahi dan kana zama a wusetu dan kana zama a mai ta ba a sokoro ma baka tsira ba kai wa talaka adalci shine zaka tsira kai wa talaka adalci idan ba haka ba filin jirgin da za ka je ka gudu talaka ba zai bari ka kai filin jirgin ba zai kaɓe ka a hanya nan talakawa ne a airport road ɗin nan ku sani suna fitowa titin nan dai ka zauna gidanka ko ka tona rami ka shiga ana gaya mutane magana suna suna ganin kamar wasa yake wannan abin da ƙasar nan ta kawo tuntuni mun faɗa cewa za a kawo wannan halin za a zo wannan yanayin amma gani ake kawai faɗe muke yi wani magani gani yake ai ba su san tsaro ba ƙarya kake wallahi ni da na karanta qur'ani na fi ka sanin tsaro ba a taɓa yin mutane da suka iya tsaro ba irin almajiran manzan Allah sahabban annabi Muhammad ka karanta tarihin su kaga iya tsaro da iya lura da sanin taku malam yaro karami kallon ka yake kana mai kallon biri yana ma kallon ayaba sahabban manzan Allah da biyayya ba su tsallake abin da aka ce musu in aka ce a a ne a a a ne amma mutane kun yi kunna uwa shegu yunwa kaɗai ba bala'i ba ce mutanen sri lanka yunwa ce fa ta sa aka da gargaza ƙasar yunwa ka allah ka raba mu da yunwa to dai idan ka bi alƙur'ani lokacin da yan uwan annabi yusuf suka iso garin da annabi yusuf ya samu dama abu ɗaya fare musu alkawari yake cewa ku shiga misira sha allahu aminin ina ba ku tabbaci da izinin allah kuna cikin aminci ba abin da zai same ku na ba ku tabbacin zaman lafiya duk shugaban da ba zai iya samar da zaman lafiya ba cikin al'ummarsa da zai rufa wa kansa asiri ya sauka eh yaushe ne nake karanta jiya ko shekaran jiya wai 'yan majalisa za su cire shugaban ƙasa ai yi wannan magana ko ko ka ce wasu daga ciki 'yan majalisa wato 'yan dirama kenan in aka ce ka nemo 'yan dirama ka nemo 'yan majalisar najeriya taro ne na 'yan dirama su ba sun san ƙarya suke yi sun san ƙarya ce 'yan majalisa senate ƙarya suke yi ref ƙarya suke yi ba sa so su cire shugaban ƙasa ƙarya suke yi idan da suna so su cire shugaban ƙasa wanda aka ba su kuɗin tsaron ko ba san su ba ne ba nan mimbarin na gaya mana an kashe sama da tiriliyan biyar ba akan tsaro kuma ba tsaron kuma ba ni na faɗa ba jarida ta buga karantawa kawai na yi yayin da aka ba kuɗin nan an siyo jirgi an siyo bindiga an siyo kaza ina suke ko sun mutu ne a neman su mana a tambaye su inda suka kai kuɗin mana ku kuka yadda a ba da kuɗin kuma aka bayar maimakon ku ci da shugaban ƙasa ku nemo waɗanda aka ba kuɗin ga ku ga su ga shugaban ƙasan sai a ga inda kuɗin suka yi ga wuri ga waina ko? Eh, eh, ko ba shi ne ba to ƙarya suke yi su ma karka ce ai kana jin daɗi za su ci da shugaban ƙasa su ma shuraka ne fil ismi da su aka yi a ciki idan bincike bincike sai ka ga kowa ya ja kafansa Allah ya gyara mu Allah ta'ala ya ce lallai gida na farko da aka kafa wa mutane a duniya shine ɗakin Allah ɗakin Ka'aba wa man da kalahu kana amina garanti da Allah ya bayar na farko shine garantin samun zaman lafiya wanda ya shiga Makka ya shiga hurumin Allah Allah ya ce kana aminan ya aminta ya samu kwanciyar hankali malam duk ƙasar da babu aminci ba za a iya kiranta ƙasa ba ka iya cewa Najeriya kusan tawar gaje ƙasar da ake kira Najeriya kusan tawar gaje ta watsi to kaji kuna zaune cikin gari sai ku ji papas papas papas wasu mutane ne yan bindiga wai yan bindiga sunansu ka ta ƙarya ba sai na muku bayanin abin da ya faru a nan gindin dutsen zuba ba jiya ai kowa ya ji nan gindin dutsen zuba wanda ya zo zuba bai zo abuja ba yakin da ya zo zuba bai zo abuja ba ba kuna nan aka ce an shiga nan prison an fata prison ba prison a kuje ba cikin abuja ba ne wannan wata irin drama ce wannan wata irin karya ce yanzu ana iya zuwa gidana a ga ina da wuka ta yanka albasa a zo a daga wukan sama a ɗauki hotonta ta sama a ɗauki hotonta ta ƙasa a ce mun je gidan wani malami mun samu makamai kun gama ɗaya ta tsaya wuka ɗaya ce fa amma an ɗauke ta hoto so saba'in don a ƙulla ban shari ba haka ake yi ba kuna ɗauka ba mu sa abin da muke yi ba ne ko kun ɗauka haka nan kawai muke kallon ku muke yi ku sani ya ku masu mulki kai ni ina gaya wa mutane duk wanda ke tare da wannan gwamnatin ta yanzu duk wanda ka ganshi tare da su raɗe abinda ake maku da hannunsa ciki kar ku zaɓe shi idan za ku ji shawara ku rabu da shi ku nemi wani ku gada wani wuri inda yana raɓa da waɗannan mutanen domin duk abin da ake yi tare da su ake yi tare da su a kafa gwamnatin in ya zo ce muku ku zaɓe shi zai gyara yanzu misali mataimakin shugaban ƙasa da yake so shi a zaɓai ba da kai ake cikin gwamnatin ba ka ba da shawara wani gyara ka kawo wanda za ka zo kawo yanzu ba ka da shi su duk waɗanda suke so a zaɓe sun suna da wani abin da su gaya mutane ga yunwa ga talauci ga kisa ga bala'i masifa iri-iri idan an fada a ce wai a gaya mutane su yi addu'a jama'a ku yi addu'a mun fada mutane ku yi addu'a amma babban shawarar da nake baku kowa ya nemi makami iya ƙarfinsa wallahi ba wanda zai iya tsare ku wannan a kaduna ya faru wani ke bi kana dan wuce hayin dan bushiya akwai dan uwana na zaune a gurin karfe takwas bayan isha'i aka zo aka ɗebi mutane da bus aka zo aka loda kamar shanu ba police station a gari aka loda mutane suka lodu suka cika mota har wasu suka yi maneji suka kada suka tafi gari ya yaye gobe da safe suka dawo ba ƙasa to kaji ba gwamnati sai akan talakawa in kaji ana magana gwamnati da isa talakawa za a zalunta in ku jami'an tsaro ne da gaske security ne ga aiki tangin jin dutsen zuba ku je ku yi shi can ake aiki ga 'yan bindiga a daji wai a ce shugaban soja ya fito ya ce mun yi nasara kan 'yan ta'adda da suka kawo mana hari wannan magana taka in kana da kunya baka yin ta 'yan ta'adda ya kamata su kawo ma hari ko ka kai musu hari don Allah jama'a wane ya kamata yi 'yan ta'adda su kawo wa soja hari ko soja su kai wa 'yan ta'adda hari akwai hankali cikin wannan maganar eh? ka ci don girman Allah wai 'yan ta'adda sun kawo mana hari mun yi nasara kansu wannan abun kunya ne gare ka shugaban soja kunya abin kunya ne wannan kana magana da duniya suna jin ka za su gane kai wannan bai sabin da yake ba kamata a ce ku kuke farautar su kamar beraye ba su ke farautar ku kuna gudu ba kai ba za mu daina faɗin wannan magana ba domin yan uwan ma ake kashewa ba dare ba rana to kaji mu ba mu sai da za mu kare ba gani gawa ne ya yi shi wani ƙoran Allah to kaji ganin buzu a masallaci ya yi shi tunkiya mai kaji kaba jama'a wata irin ƙasa ce wannan ka je nan nijar ka zauna lafiya kai ta yau a nijar hankalin gwance amma a najeriya ana kawo hari iya port road ana kawo hari zuba to kamar da yadda 'yan bindigan suka faɗa ai bai na faɗa ba ko suka ce saura bila to kaji to akwai alamun za su iya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kai jama'a duk wanda ya wayi gari a gidansa yana cikin aminci a gidansa jikin salami lafiya yana da ɗan loma a gidansa kamar ya samu duniya ne annabi ya ce duk wanda ya wayi gari garinsa lafiya ba fitina jikinsa lafiya ba rashin lafiya sannan ga loma tuwo kamar an bashi duniya ne kamukan loma ta kwaci lahiyar jiki sai abin da dai ba a rasa ba to kuma bare lafiyar gari ba abin mamaki ba ne yau ka wayi gari ka zan cewa ne ya kashe wane abin mamaki na a najeriya eh wai jiya aka ce wai wanda ya kashe yarinyar nan an yanke mai hukuncin kisa sai sa na rubuta musu nace ƙarya ake yi ni na faɗa ga suna na a sama ƙarya suke ba abin da za su yi idan za su yi su yi kisan mana me ya amfanin a cigaba gaba da bashi abincin kasa ana asarar kuɗi Da ba kashe shi za a yi ba to ku sa shi in ba ba ku iya ku ba mu shi ku gani kuma ni na gaya ma ƙarya suke yi yaudara ce uwar yarinya tana kuka idan ku ba za ku iya ba akwai shari'ar Allah za a yi ma wanda ya kisan nan shari'a kuma Allah zai muku shari'a akan kin daukan mataki uwar yarinya tana zudda hawaye <coughs> uwar yarinya tana zudda hawaye an kashe mata iya an ci amana mu dai inda an tabbatar da kisan za mu sa hannu ya kuke ba ku sa hannu za mu haɗu gaban Allah ya ku jama'a banda matsalolin 'yan bindiga sai mala akwai ƙananan yara a cikin unguwanni ka ji yaro ƙarami ya kashe wani ya farɗe mai ciki ya ƙwace waya ko wani lokaci mun je wajen 'yan sanda akan matsalar unguwa sai shi ɗan sanda ya ce duk wanda kuka kama kuma yi duka sai ku kawo mana haba ɗan sanda <clears throat> kuma yi duka ku kawo mana duk wanda kuka kama don Allah aikin liman ne ya kamo mutum aikin mutanen gari ne ƙasa fa ke magana daga cikin ƙa'ida kada wani ɗan gari ya ɗau mataki a kyale ma hukuma kazu nake karanta wannan a jarida ga wata gawa shimfiɗe wani yaro ne ya je kwatan waya bai samu nasara ba an kashe shi idan yan gari suka gane daɗin ɗaukar hukunci a hannunsu za ku gane abin ba zai yi kyau abin da muke faɗa muku kenan to kaji to ya tambaya me yasa al'umma ta lalace gari ya lalace haka ba zaman lafiya ba kwanciya hankali Inda hulbu udu an alimin islamiyya an an yi nesa da karantawar musulunci Allah ta'ala ya ce falyabudu rabb hadha bai mutane su tsaya su bautawa Allah ubangijin Ka'aba allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah ya ciyar da su daga yunwa Allah kadai ya aminta da su daga tsoro ba wanda zai iya amintar da kai sai wa sai Allah sai Allah to kaji tsarin Allah shi kadai ne hanyar samun zaman lafiya ba za mu daina faɗin wannan ba don gaskiya muke faɗi allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wallahi jama'a ba mu ba su ma gwamnatin cikin tsoro suke shi ya sa idan za a je a kai shugaban ƙasa nan airport ya hau mota ya hau jirgi malam za a ga soja wani yana kallon sama wani yana kallon ƙasa ka abiyo ta nan wani yana kallon kudu wani yana kallon arewa saboda wannan wuce da shi a tsorace ke sai ma mutane misali malam sai ka ce ga gwamna zulum cikin mutane na yau in ka yi adalci sai ka zauna lafiya wannan da ga yana ɓoyewa ya san bai yi adalci ba ne don wani zai iya jamkasa ya ce kai da kai mana kuka yau ina kuka haka muka yi da kai Allah ya gyara zukatanmu Allah ta'ala yake bayani kan wasu mutane wato yake cewa firufi hala halayaliya wa ayyaman amini ku yi tafiya a bayan ƙasa darare da yini cikin aminci yanzu ina za ka je a najeriya cikin aminci ina magana da wani aboki na da ya taso daga jihar katsina zai tafi sokoto can katsina ya ce gani nan na dawo kuntuwa zan ɗauki sabuwar ɗauka saboda hanyar jibiya tarkon mutuwa ne <clears throat> eh, hanyar jibiya wai gwamnati ta ce ta kashe hanya ka za a daina bi don babu tsaro ta ga ba gwamnati yanzu 'yan ta'adda ne gwamnati kenan su da gwamnati sun kwace kasa yara ƙanana su tsaya kan hanya da 'yan bindigogi a hannu su ɗan sa kiɗi suna ji suna rawa a rasa wanda zai tinkare su mu kuma da mun yi magana a ce ku zo ana neman ku zo ku yi bayani me sa ka ce ka za? ku kira ni ku gani zan zo to sai mai gani ga mai laifi mutum wanda ya sa kiɗa a kan titi yana ji hankalinsa ba kwance ta ba wai hanyar ya gwamnati ta yi kansil a daina bi hanyar binnin gwari a daina bi malam wata ran za a ce hanyar airport road a daina bi an kusa daga ɗaya sai biyu sai nawa haka ake cewa wai daga jin 'yan bindiga sun yi barazana wai babu wata mafita sai aka ce a rufe makaranta yara a rana ana musu fefa takwas exam, a yi sauri a gaba exams a rufe schools kenan mu daina karatu mu su zauna gida saboda 'yan ta'adda don Allah ku yi resign ku zauna lafiya ba ku iyawa wai waɗannan mutanen wai kuma su suke ta a ƙara zaɓar su <coughs> ku ƙara zaɓa ta ku gani wannan da na kawo muku bai iya ba ni ne na iya bari ke sauka ne <laughs> ba ba ta ba wallahi jama'a ina mamakin wannan abu ina mamaki shayi malamai ku daina magana kan siyasa ku malamai ne ku mutanen Allah ne ba ruwanku gaskiya ne mutanen Allah ne kai kuma mutanen shaidan ko Allah ya sauwaje annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yana cewa ya Allah ka amintar da ni daga tsoro tsoro bala'i ne to kaji yanzu dai hanyar kaduna sai dai ayatul kursiyu ayatul kursiyu duk wani zikirin da ka mai duk ka riga ka manta da zikiri idan ka hanyar kaduna sai ka ji zikirin kawai na zuwa makana ci wannan hanyar kaduna zahibu fiha mafudun umin ha mauludun haka hanyar ta koma duk wanda yawa hanyar nan an rasa shi kawai sai dai an ga ya dawo kuma haka muke bi muna wucewa kuma mu sake bi mu dawo cikin karfin Allah sai maka an kai hari cikin gari tsakiyar Kaduna an kai hari wajen jirgi an kai hari wai 'yan ta'adda suka sa aka dakatar da jirgin Kaduna Abuja 'yan ta'adda masu ƙasa in ta'adda wai kuma ka ce gwamnati ta kasa ka yi laifi an ce kun kasa kun daɗe ba ku narke mu ba ƙarfin ku akan me yake ko ga magani addinin musulunci ya riga ya kafa ƙa'idoji da za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙa'idar tana nan cikin suratul bagara aya ta ɗari da saba'in tara Allah ta'ala ya ce walakun fil qisasi hayatu idan kuna so ku rayu duk wanda ya kashe a kashe shi duk wanda ya kashe Allah ya ce ayi mai a kashe shi in ji mai duniyan nan Allah tabaraka wa ta'ala idan wasu za su kashe mutane kamar yadda aka kashe janar alkali kuka sa ido ba ku yi komi ba to wasu ma za su ga ya dace su kashe wani mutum wasu ma za su ga ya dace su kashe wani mutum haka za a yi ta yi ga magani mu muna da maganin gashi idan an gwada wannan maganin kasar bata warke daga ciwon da take ciki ba a tuhume mu mun yadda a tuhume mu ga magani cikin ikace mutane kuma idawa yana yawo wasu daga cikin 'yan bindigar da aka ce an kama hada waɗanda aka taɓa kama aka sake su Ka ga mutum ga yanar shi ne na jiya shi ne na shekaran jiya mutum ya tsaya a daji ya ce ina cikin wayanda suka gudu a kuje malam ya na gwamnati ko ba haka fice bari ba Allah ya gyara zukatanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la na sun zulman babu wani rai da za a kashe da zalunci face haƙƙin wannan jini yana wuyan ɗan annabi adamu na farko don shi ya koya wa duniya kisa ɗan annabi adamu da ya kashe ɗan uwansa kisa bala'i ne Allah ta fata da mu kashe kowa yawwa ‘yan bindiga ya Allah in sun fito ka sa ka da mu fito an gane ai in mun fito ka sa kar su fito ‘Yan bindiga in sun yi gabas ya Allah ka sa mu yamma in sun yamma ya Allah ka sa mu gabas eh gwamnati kuwa Allah ka canja mana wannan gwamnati da mafi alheri eh wanda kuma yake so su ci gaba Allah ka sa su ci gaba akan shi shi amma banda mu banda mu su kaji ga malam nuhu nan da nan zai kwana jiya mun gama aikin karatu da nan zai kwana inda ya buga ba ba iya wuce dole nan zai kwana bar iyalinsa can kako ga ai bai yin bacci tunda matarsa da 'ya'yansa suna can ai kaga ba bacci ko ga fa barikin sojoji nan kusa da wannan zuma menene barikin soja abin da ya fi karfin soja a yi na ba wuce babban magana wai soja ya ga menene dan sanda ya ga gawar soja ko dan sanda ya ga gawar soja ya ce babban me an kai karshe Allah ya gyara zukatanmu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kashe kashe zubar da jini min ajali zalika katabna ala bani isra'ila wannan yasa muka rubuta muka wajabta wa banu isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin duk wanda ya kashe rai ba tare da kisa ba ko ya sabanna a bayan kasa kai kamar ya kashe mutanen duniya ya ku yan bindiga ya ku masu ɗaukan nauyin yan bindiga ku sani ba za ku gagari Allah ba eh wayanda kuke kashewa bayin Allah ba abin da suka ci maku wanda kuke fada da shi ku je ku yi fada da shi bayin Allah masu bauta wa Allah su shiga masallaci su ce Allahu akbar wallahi idan an taba su Allah ta'ala yana fusata Allah yana fusata to kaji annabi yayi gaskiya ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai kaga jahilci ya yaɗu ko'ina jahilci da wauta to kaji wani ɗan bindiga fa ana tattaunawa da shi mai magana da shi ɗin ya ce wane kaga ka kashe man mutum biyu ya ce ai na gaya ma ka kawo man miliyan arba'in kai kuma baka kawo man miliyan arba'in ɗin ba shi ya sa na kashe wane da wane na aiko maka da su yanzu yau wayewa garin gobe za ka yi jana'izan mutum biyu ya ce don Allah ka yi haƙuri ina nan ina neman kuɗin nan kuɗin sun man yawa ran kai daɗe wai ɗan bindiga ne ran kai daɗe haba mala ai dukan ya mana yawa ka ce wa sojan ran kai daɗe ka ce ɗan bindiga ran kai daɗe waye ran kai daɗe a ciki ya ce gobe in ba ka kawo miliyan arba'in ba za ka zo ka ɗau gawa biyu yanzu don Allah wace irin ƙasa ce za a yi fira da ɗan bindiga awa ɗaya minti talatin awa ɗaya minti talatin ana fira da ɗan bindiga kuma wai ba a san inda yake ba eh malar kamfanin dirama ya yi ƙarfi a najeriya kamfanin dirama ya samu gindin zama kanan dirama ce ba da gaskiya ke ba wallahi ƙarya ke. idan aka haɗa kai da gidajen waya wallahi duk wanda yake waya na ta'addanci za a gane shi in dai don Allah ake yi in ba ku iyawa ku ɗauko hayan masana idan injiniyancin ku na ƙarya ne ku ɗauko hayan masana ku tsare rayukan jama'a at any cost amma ina kullum ana kiran gwamnati in fighting corruption be sincere in fighting corruption be sincere in fighting corruption otherwise abin zai zo kanku wallahi mulkin ba za ku ji daɗin shi ba saboda jinin bayin Allah to maganar da muke da kai yan gudun hijira suna na a primary schools a zamfara da sauran wurare a lokacin da masu madafan iko siyasa kawai ta dame su 2023 haba jama'a to lallai halarta kashe mutane da yin burus halin ko kula da rayukansu da hodawa cikin mutuncinsu ɗan bindiga ya kira mutum ya ce 'Yar ka wance budurwa ka kawo man ita daji ya ɗauka a mashin ya kai ta a gaban shi yi lalata da ita ya tsoro ta a mashin ya dare ta ita gida wallahi da wannan gara ƙarƙashin ƙasa wallahi kai jama'a ku neman makami ku kare kanku mun faɗa haka aka ce wai za a neme ka nace sosai me sai gashi gwamna ya zo ya faɗa haka nace za shi kenan tunda gwamna ya faɗa wani gwamna ya faɗi ya ce ba mu iya ku neman makami ku kare kanku jama'a duk wanda zai iya ina nufin karin bindiga an daina yin wuka in dai azzalumi ya bi hanyar da ya samu bindiga kai da kake so ka samu don ka kare mutane wallahi Allah zai taimake ka kuma za ku gani duk wanda ya nema da ya kare kanshi sai ga an ruwan kama shi mun ji cewa kana da illegal makami saboda illegal kisa ko kuma abin self abin nan protection shi ma zama illegal to makami ku kare kanku ba za a kare ku ba ku nemi makami ku kare kanku gwamnati ƙarya take yi ba za ta kare ku ba ba da gaske suke yi ba ƙaryar su ta tabbata ko ta ina ina faɗin eh, abin nan tare yake za a ci mutuncin ku a ci mutuncin yayanku a ci mutuncin matanku ana magana rayukan jama'a kuna magana 2023 rayukan jama'a kai gwamnati ta gaba wallahi mun fari ta gaba eh Allah ka canja mana da mafi alheri Allah ka canja mana da mafi alheri to kaji Allah ta'ala ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan Allah ya ce masaukin shi na farko fa jazaohu jahannam jahannama khalidan fiha nan zai dawwama Allah ya fushi da shi Allah ya tsine masa Allah ya masa tattalin azaba mai girma to kaji Allah tabaraka ta'ala ya sanya wani hukunci don yin maganin masu kashe mutane ba dalili almurawwa'ina na lil'amini masu tsorata al'umma jiya duk wanda yake wancan yankin na tun daga abin da ya je da kwa madalla da wannan area gaba ɗaya hankalin ba kwance yake ba harbi kawai fafafas fafafas ko ina malam to dai wanda ya ga bai gane ba ya gudu da ka ji wuya ka tsere tsohon karatu ne na garba su ba ya ce kowa ji wuya ya tsere kowa ji wuya mai iya babu daɗi kowa ji wuya ka tsere ya ka iya masifa ce Allah ka mana sauƙi to ka ji. tsohon karatu ne Allah ya ce wanda yake yakan Allah da manzansa suke yada banna bayan ƙasa Allah ya ce a kakkashe su in ji wa in ji Allah ko a tsire su ko a yanke hannu da kafa ko kuma a kore su daga gari ga dai abin da Allah ya ce a yi a kore su a kace su a tsire su sai kuma ka ce wai a kira su a basu su kuɗi ai sulhu ka ɗan kuɗin ka ba su su kace dama garin banza a farau farau ɗin banza yake tafiya ana ba su miliyoya tun yau suke karɓa kuɗin sun bari wajen mata suke zuwa da kudin gidan giya ta barna kudin su kare su ce gwamnati karo in babu za mu koma aiki a shekaru wannan ba solution bane ba hanya ba ci. malam muna cikin mabi muna cikin mabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin alkiyama wanda aka kashe ranar tashin alkiyama zai zo ma wanda ya kashe shi jijiyarsa na tsartar da jini tukaji zai zo gaban shi zai tsaya gaban Allah wanda aka kashe zai ce ya Allah salhaza fi ni? ya Allah a taimaka a tambayan man wannan mene mai kashe ni mene mai a tambaye shi ya Allah sai ce kataltuhu litakuna al'izzatu li fulan ya Allah abinda ya sa na kashe shi dan wane ya zama shugaban kasa ban da siyasa na yi abin da ya sa na kashe shi dan wane ya zama babba abin da ya sa na kashe shi don in dada dama wani waɗanda suke kashe malamai da sun yi wa'azi wani ma wanda ya kashe malamin bai san waye malamin mu kila ma ne ne ya kisa shi kudi ya gaba shi bai ma san waye kashe ba wai dan wani hankalin shi ya kwanta malam wani ya takura mana kullum yana ku gama da shi to in ka gama da malam albani za a daina faɗin gaskiya Don ka kashe malam jafar Don ka kashe wani za a ci gaba sai da ka daina zalunci azzalumi hankalin shi baya kwanciya gaban Allah za a zo a tambayi wannan me yasa ya kashe ni ya ce na kashe shi dan wane ya samu girma sai a ce ƙaryar ka girma na wurin Allah yau ga ka ga shi ga mai kisan ga wanda aka kashe ga wanda ya biya yau duk ga ku tare gaban Allah kirara ba mai wando ina girma wane ya eh? lokaci tana yawo ba kaciya yaya duk suman da ya taba fita a jikin shi kai duk suma ba aski bai da kudin aski bai da mai aski ga farce fato-fato ga shi tsaye gaban Allah ba ya da abin da zai iya da mai kare shi lauya babu soja babu yan sanda babu yan tsaro babu ta kansa yake yi kuma ga shi ana da charges a kansa a tambaye shi ya Allah me na mai ya kashe ni kai ranar sha alƙiyama za ka sha kallo in dai ka sha in baka sha ba sha kallon ka Allah ya gyara zukatanmu daga ƙarshe Allah zai ce a jefa shi wuta sai ya shekara saba'in bai kai ƙasan wuta ba Allah ka saba mu bane to ba shi kadai ba musulunci ya haramta ka taimaka mutum wajen kisa ko da da magana ne in foma kenan ko ko ka ba da ishara yanzu ya zo ya zo da kuɗi. yi kisa kai shiru aw sukutu alaihi wanda aka yi kisa yayi shiru ko malami ne ko dan siyasa ne ko sarki ne ko wane ne yana ɗaya daga cikin wanda ya kisan duk su zai zama ɗaya ne a gaban Allah to kaji Allah ya kawo wannan dokoki masu tsauri dan ya tsara rayuka domin kasare bala'i ne daga ƙarshe Allah ya ja kunne ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku yi ta kashe juna inna Allah kana bikum rahima Allah yana tausayin ku daga cikin abin da yake kawo a rasa zaman lafiya akwai kau da kai daga dokokin Allah idan kowa ya ce zai yi abin da ya ga dama to dai ba za a ji daɗi ba ba za a zauna lafiya ba abubuwa za su yi ta faruwa da babu daɗi shi sa Allah ya ce wa man a'arada an zikiri wanda ya kau da kai daga tsari na da na shimfiɗa a duniya fa inna lahu ma'ishatan dankan yana da rayuwa mai kunci wa shiruhu yawmal qiyamati a'ma ranar tashi alkiyama zai tashi makaho haka za mu tare shi Allah ka saba mu bane ya ku yan uwa to fa ana samun zaman lafiya ne idan an ba Allah idan an dubi ta barawo a duba ta mabi sawu mu ma mu duba mu ga abin da muke wa Allah ya jarrace mu da irin wayannan murdadun mutane to kaji domin Allah ya yi alkawari Inda dai ba ma shirka ba ma boka ba ma dan bori Allah ya ce zai ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya daga karshe mu sani ya ku uwa masu daraja biyayya ga jagoranci da shugabanci idan aka ce ga shugabannin mu na musulmi mu tsaya mu yi musu biyayya kuma ko mu yadda ko kada mu yadda 'yan siyasa su ba ruwansu da musulunci kuma ba za su taimake shi ba da ba kun bayanci maganar nan ɗan siyasa ba ruwansu da musulunci ko za su taimake shi ba idan ba ku gane ba to zan ba ku misali ɗaya in rufe da shi wanda aka zaɓo shi mataimakin shugaban ƙasa kashim shatima aka ce za a musulmi musulmi ba musulmi ba ne musulmi ne ko amma bai ji kunya ba yana gaya wa duniya cewa shi bai zo kare musulunci haka yake faɗi ɓaro-ɓaro, bai jin kunyan Allah da shi ake zagin mu an yi musulun musulun ko mu kuma muna dagewa duk kun saurari kasasuwan mu me yadda an yi musulun musulun ashe kunyata mu zai shi bai zo ya kare musulunci ba sarkin musulmi ke da haƙƙin kare musulunci shi ba ruwan shi da musulunci don siyasa ne shi to mu kuma matsalar mu duk wanda yace ba ruwan shi da musulunci ma ba ruwan mu da shi ba ruwan mu da shi kowa ya shi to me amfanin ka waɗancan ba su ce ba ruwansu da musulunci ba amma mu mutanen mu suna cewa ba ruwansu da musulunci kuma mu din da kake cewa ba ruwanka da musulunci mu kadai zamu zabe ka wadancan ba za su zabe ka ba ko ka ce in dai ba kafirta kai ba walantar da hankali yahudu wala nasara ya kai mai cewa ba ba musulunci ka zo karewa ba wallahi in ba zama kai kirista ba ruwansu da kai mu din ne naka to kuma ka ce kai ba namu bane to mu ba naka bane kowa ya kama gabansa mutane ba ku iya magana ba babu tarbiyya ta addini sai muke ce zo rika maganganu babu kan gado saboda ku rena musulunci musulunci ne daraja ka wallahi na faɗi wannan na maimaita wallahi wallahi shugaban ƙasa buhari da da musulmai ya ci ƙuri'a musulmi mu muka zaɓe shi kuma duk wanda zai ci zaɓe a 2023 darajar musulunci zai ci ka ci darajar Allah ka ci darajar annabi Muhammad ka ci darajar musulunci ka rika ka da musulunci kai ba musulunci ka zo kariya ba sarkin musulmi wanda fawa ka bashi constitutionally wanda zai kare musulunci wannan wulakanci ne da ba za mu yarda da shi ba ko dai ka gyara magana ka ko kuma ka san inda dare maka wannan kawai misali na bamu da yawan in za mu ka kuma shi wannan fa magana ce zarar buru yayi fa abin nan eh, ya faɗa sauran ma duk haka ne a zuciyarsu ba ruwansu da musulunci kuma gaskiya ne duk wanda ba ruwan shi da musulunci ba ruwan mu da shi mutane kawai ko magana ba su iya ba to su ne shugabannin al'umma Allah ya gyara zukatanmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ila salatikum yarhamukum rahman